radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu saurare barkan ku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Alhamis daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokon san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin mata a cikin al'umma sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin muryoyin masu saurare sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da ashirin ga watan da Ula na shekara 1444 Hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 170 da suka gabata rana irin ta yau wato 15 ga watan disamba na shekara ta 1852 aka haifi harry becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar faransa a birnin paris bayan da wani masani dan kasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 waɗanda suke samar da hasken x-ray sakamakon wannan kokari da ya yi a fagen binciken ilimin kimiyyar lissafi henry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da ya yi a fagen binciken ilimin kimiyyar lissafi sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu ware ko kusan cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 1975 turawan spain 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin yammacin sahara kafin haka dai turawan sun mame yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawan yankin suka kafa rundunar yaƙi da mamaya bayan haka kuma ba da jimawa ba ne suka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmayar ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 lokacin da turawan suka fice daga yankin amma sai suka miƙa iko da kashi biyu bisa uku na yankin ga morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku ga ƙasar murtaniya daga nan kuma hukumar polisario ta koma tsakanin ƙasashen biyu daga baya murtaniya ta fice daga yankin amma morocco har yanzu tana rike da yankunan da turawa suka mika mata yayin da ma'aikan polisario suke ci gaba da yin turja a gaban morocco tare da neman a basu yankunan su da turawa su haƙwace suka mika wa ƙasar ta morocco da karshe masu ware kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a ranar irin ta yau babban malamin addinin musulunci shak mahdi wa'is khurasani ya rasu shak khurasani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen ilmantar da jama'a bangaren ilimin addini kamar kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu wa'azi a haramomin imam husaini da ke karbala da kuma haramin imam ali da ke birnin najab na kasar iraki sannan kuma bayan wani lokaci ya dawo kasar iran a birnin mashad inda ya ci gaba da karantarwa da wallafe-wallafe ya rasu yana da shekaru 82 a duniya an kuma bizna gawarsa a hubbaran imam rada alaihi salam da ke birnin mashad. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. ito da farko ga muhimman kanunsu. Wata kotu da ke Kano a Najeriya ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabar hukuncin kisa ta hanyar rataya. an shiga rudani a birnin duwala na kasar kamaru akan kular wasu 'yan daba da ake kira da micro a yau ne sabbin kudin da aka canza wa fasali a nigeria suke fara aiki ta wanzu kuma ga labaran da ke dake kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu a jihar kano da yankewa shaka abdul jabbar nasir kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya biyo bayan abin da ta kira samun sada laifin batanci ga fayyan halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sanyin safiyar yau alhamis ne dai a gurfanar da Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara a gaban kotun kofar kudu wadda take birnin Kano tun da farko dai mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya ce ya gamsu da dukkanin hujjojin da aka gabatar akan cewa Sheikh Abdul Jabbar ya yi batanci ga ma'aiki. ya ce hujjojin su bayyana cewa aljabar ne ya kirkiro dukkanin waɗannan kalmomi a cikin karatunsa don haka kotun ta same shi da laifin aikata laifin da ake tuhumarsa wanda aka shafe watanni goma sha biyar ana shari'a a kansa a nasa bangaren shek abdul jabbar ya ce ba zai taɓa neman wani sassauci ba akan laifin da bai aikata ba shek abdul jabbar dai yana kora hadisai waɗanda suke nuna cin zarafi ga manzon allah tare da bayyana cewa irin waɗannan hadisai na ƙarya ne ya kuma kamata a cire su daga cikin littafai na musulmi an shiga rudani da rashin tabbas a birnin duwala na ƙasar kamaru sakamakon wasu ɓatagari matasa waɗanda suke ɗauke da makamai da suke addabar wasu unguwanni a cikin birnin rahotanni dai sun ce aimacin ranar talata da ta gabata matasan waɗanda ake lakabi da microbe waɗanda ba a kai ga tantance ko su ne ne ba ta kimeme sun fada a wasu yankuna na unguwanni inda suka firgita jama'a a cewar shaidun gani da dai su da waɗannan matasa na microbe masu ɗauke da adduna da wuƙaƙe ana ganin su ne a kan babura kuma suna shigowa da yawan gaske suna kwace kayayyaki a hannun mutane da kuma sace-sace tuni gwamnan jihar lardin ya sanar da dokar hana amfani da babura a birnin na barci biyar kasuwanci ta kasar kamaru da karfe 8 na yammaci har zuwa 6 na safe to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zuwan muku daga hausa radio voh a birnin tehran a yau sabbin takardun kuɗi da aka sauya fasali a najeriya suke fara aiki daga wannan alhamis 15 ga watan disamba shekara ta 2022 ce dai a hukumance ake fara amfani da sabbin kudaden waɗanda aka sauya fasali a najeriya a dai ƙarshen watan oktoban da ya gabata ne dai gwamnan babban bankin najeriya din ya sanar da wannan rana a matsayin wadda za a fara kashe takardun kuɗin na naira 200 da kuma naira dubu 1000 bankin na cbn ya ce ya ɗauki wannan mataki ne don ya sanya ido akan yadda takardun kuɗi na najeriya za su rika kewayawa a tsakanin al'umma sai dai babban gwamnan na bankin najeriya ya ce za a ci gaba da amfani da tsoffin takardun kudaden na naira har zuwa ƙarshen watan janairun gobe da ranar 23 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai cbn ya fara rabawa bankunan kasar sabbin takardun kudaden don tabbatar da cewa sun wadata a tsakanin al'umma kimanin ma'aikatan jinya dubu ɗari ne suka fara yajin aiki a karan farko a ƙasar birtaniya a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta yi watsi da tattaunawa a kan batun albashinsu ma'aikatan jinyar na birtaniya sun buƙaci ƙarin albashi kashi goma sha tara cikin ɗari amma gwamnati ta ce ba za ta iya biyan wannan kashi da ma'aikatan suka buƙata ba wanda wata ƙungiya mai zaman kanta ta ba da shawarar yin hakan ma'aikatan jinya za su maimaita aikin masana'antu a ranar 20 ga watan disamba sakataren lafiya na birtaniya steve barclay ya ce abin takaici ne matuƙa idan wasu mambobin kungiyar ta majinyata suka shiga yajin aikin ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya da da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau dinnan a cikin wannan shiri namu za mu taɓa labarin nan ne na fargaba da ta lulluɓe zukatan al'umma saboda yau kimanin shekaru biyar kenan bayan tun tsirar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe a ranar hanyoyin harare babban birnin ƙasar sun cika da murna a lokacin da mugabe ya ajiye mulki a ranar 21 ga watan nuwamban shekara 2017 mako daya bayan hakan ne takwakin yaƙi suka mame hanyoyin birnin a lokacin da sojoji suka karbe iko da kafar yatsa labaru ta ƙasar kuma suka yi wa shugaban mai shekaru 93 laurin talala a gidansa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. tsohon mataimakin shugaban kasar emerson munangwagwa ya zamo jarumi wanda ya nuna wa mugaban iyakarsa ya kuma sha alwashin kawo ƙarshen siyasa irin ta gaba da inganta tattalin arzikin kasar da kuma gyara alakar kasar da kasashen yammacin duniya domin tattauna wannan batu mai muhimmanci na kasar ta zimbabwe mun yato farfesan tarihin siyasa mustapha gwadabe daga jami'ar ahmadu bello da ke zariya birnin ilimi don jin irin goma ta arzikin da mugaban ya yi wa kasar kafin jin yadda kasar ta kasance shekaru biyar bayansa to farfesa wani bawan allah ya ji yana mulki kuma an kai rana tsakaninsa da kasashen turai kamar yadda ka bayyana yanzu da mu duba dalilan da yasa aka yi masa juyin mulki ko da ke basan yadda zan fassara wannan juyin mulki ba a ganin ka wannan juyin mulki da aka masa ya da ka kira shi wato abin da za a kira wannan shi ne kamar abin da ake cewa palace ku ne abin ko kuma a ce wato abu ne wanda shi kansa mutum ya san ya gaza ka sa akwai yanayi na rayuwa da za ka ga cewa kawai ka yi saranda ka zo wani yanayi da bayan da za ka yi wato ko duk wanda yake zato yake ji da shi an yi gugurmaya tare ko kuma ana zaune tare abin ya zama cewa kawai kallon sa ake saboda menene na farko shekaru sun ci masa ba shi da karfin da yake da shi da na biyu kuma wato wanda suke tare da shi din shi ba wanda ya da shi wanda zai iya ɗaukar mulkin ne ba shi yana ganin cewa duk wanda ya karɓa ba zai iya ba na uku kuma zaka turawa nan sun sa shi a gaba musamman ma harkar turawa sun sa shi a gaba sosai ya zama cewa ko babu wani abu da zai iya tun da su daga commonwealth of nation da ya zama wato ya zama wato saniyar ware ne ake cewa wato ya sake fidda kansa ya sake ga kuma wato masifa ta lalace tattalin arziki wato kudin zimbabwe sai da zama to kamar shara in za ka sai biredi sai ka cika jikaka da kuɗi sannan za ka tafi siyan biredi in za ka sai tomatoes sai ka cika jikaka da kuɗi za ka je ka sai tomatoes nauyin kuɗin da ka ɗauka bai baka nauyin kaya mai nauyi irin wannan da za ka dawo shi cikin gidanka to sai zama ta cewa ko ko wato an shiga wani yanayi wanda shi kansa ya san ya ce ma neman yadda za a ce mishi rizani yake wanda za a kamanta shi kamar ma'aurin saboda suke faruwa a Najeriya shi ma in ka duba halin ke ake ciki kamar an kasa kama zaren ne a rasa inda za a kama da zaren to an koma kamar wasa ma an ɗauki mulki ya zama wasa ana dariya ana magana kamar abubuwa suna tafiya daidai bayan kowa ya san abubuwa ba sa tafiya daidai to haka yake faruwa a Afirka gaba ɗayan ka duba duk inda ka zaga an maida shugaban Afirka sakar karkaru. ba san abin da suke yi ba ko mutanen afirka sun kasa ganewa cewa rayuwar nan fa ƙasar ka ce ka wani waje da ka tafi in ba ƙasar ka bane ta lokacin ka kake yi sai dai ka je ka ci arziki ka dawo. to farfesa yau ke mana shekaru biyar kenan da son wannan bawan allah ya kake ganin ƙasar ne da take a yanzu kwallo ta fara biyan kuɗin sabulu kuwa. wato abin da ya faru ka san sai ah, sauka daga mulki a ranar 21 ga watan nuwamba a 2017 sai mutan gari suna ta murna suna tun cewa an zo ƙarshen wannan wahalolin da ake ake ake da kuma ko a lokacin kawai dariya nake wa al'amura me nake cewa a to ka ce ka shugaba ya sauka amma mataimakin sa ya ci gaba da yi mataimakin nasa duk wani abu da zaka zargi Mugabe da shi sai ka zargi wannan mataimakin nasa eh, saboda yana cikin cabinet duk abin da aka yi da shi aka yi saboda kai na magana juyin mulki na magana canjin mulki na magana wani wata bukata ba a samu bukatar da za a samu to in ka duba yana sauka sai ta alƙawura alkawuran da ya rinka yi ya alkawuran kishiyar abin da mugabe ya rinka yi kaga wanda zaka ce yaudara ce da dan a san dan a jawo su a ku yi hakuri ku yi hakuri dukkanin tsare-tsaren na gwamnatin eh, mugabe za mu daina shi magana tsananta wa mutane magana bambance-bambance siyasa za mu kawo ƙarshen sa ya maganar cewa za mu kyautata tattalin arziki kaga ya san da waɗannan damuwar kenan ba za a ce ba zai iya ga mugabe irin wannan magana ba don tabbas shi ma akwai wani bangare na gwamnati da yake yake wakilta yake rikewa a gaban sa me yasa bai kyautata ba yana magana cewa ai dangantaka tsakanin mu da tura ta lalace to da ka sai mun dare ta to ka gani ko wanda ya mai eh, neman yanci ya zo kuma yana ce maka zai koma wajen tura ba to me yake nufi wannan to in kai a sassa abin gaba daya yau bayan shekara biyar da wannan sai ka ga cewa babu abin da ya canja yanayi na tsoratarwa na tashi hankali da aka shiga a wancan lokacin har yanzu shi ne ba wanda za ka samu akan hanya yanzu masa magana Zimbabwe a nan Zimbabwe ya buɗe bakin kasa ya rinka gaya maka cewa ga gaskiya lamura kowa tsoro yake ji hatta waɗansu ma da aka jawo su cikin mulkin saboda mutuncin saboda sunansu saboda wannan ɗinsu ai tattara suka suka bai ko shekara biyu ba a yi ba ya shigo cikin za a ga abubuwa kamar suna tafiya amma mutane ba su da kuɗin da su harka to wannan shine yanayin da aka samu kai a ciki a wannan sabon gwamnati to kaga me ya canja a cikin wannan al'amari ko me yasa babu wani abu da ya canja wannan shine abin dubawa farfesa ko wani abin da mugabe ya suna ko ce ya kaurin suna game da kwace filaye daga hannun turawa a ba mutanen kasarsa wannan sabuwar gwamnatin mitai akan wannan lamari ne farfesa inganta in ka duba abin da Mandela yake a Nelson Mandela ai ba wanda ya kamata a ce ya ki tura irin Nelson Mandela amma da ya zo ba ya ce a dole mu ya yafe juna kasa muke so mu gina da kowa ya zauna so mu gabi kuma da ke riga ya shiga wani hali ya rasa inda zai yi ya fara irin wani abu ganin sa cewa zai da mutanen mutanensa to ai ko ka ba su land in economy ya zama ya lalace babu abu da za su lalace kana da lan baka kudin da zaka sai taki kana da lan baka kudin da zaka sai eh, seed kana da lan baka da kudin da zaka sai tractors kai kai noma da su sai dai ka rike fatanya kace zaka yi noma abin nan ba shi bane to wannan abu kuskure ne amma su kuma wannan abin da suke na maida musu dukkanin su ba ma dukiyar ba kawai na maida musu wannan yancin nasu na su yi abin da suka dama cikin Zimbabwe wannan shine yake lalata kasar nan ya zama mutu cewa babu abin da yanzu zimbabwe ta achieving da wannan sabon mulki shine cewa sun koma da kansu hannun turawa sun mika wuyan hannun turawa ko da abin da suka dama su da shi to masu raro a nan ne ko muka kawo karshen mu na biyu na afirka a yau har sai mai rumfa ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon babban bakon namu farfesan tarihin siyasa mustapha gwadabi daga jami'ar ahmadu bello birnin ilimi ni awal kunya ni awal kunya nake cewa sabon jika wai kare ya zub da tsamiyar kura yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma cikin al'umma masu mu assalamu alaikum barkam da warhaka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu wanda har yau dai ni taku zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta To kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. dandazon yara ne suka zagaye ni ganin ina tsintar busasshen biredi da aka jefar a bola yanzu na ɗago a wahale na kalle su sannan na kai hannu na share jibin da ke bi mani goshi tare da sauke goyon 'yar karamar yarinya ta da bata wuce shekara ɗaya da rabi ba na gutsar biredin na tura mata a baki ta mamule tana dariya haɗe da ɗaga hannu sama lokacin da yaran suka fara ihu suna waƙar 'yar mahaukaciya larai kamo ta nan na kalle su na ɗauke kaina tare da share hawayen da suka silalo mana a saman kuncina. na shin zan tsaya in masu bayani cewa zainabu ba mahaukaciya ba ce ko ko zan bi diyata zan tabi diyata in bar masu wajen tun kafin su rufe ni da duwatsu Mafta ɗaya kawai gare ni a yanzu ganin wani takadarin yaro ya fara jefo ni da dutse don haka na sabdiyata na jefa a baya sannan na janyo yamtsatsen zanin goyo na na jefa mata na ɗaure sosai haɗe da tallabe ƙasan sanin ko da wani lokaci zanin zai iya ɓarewa biyu haka na ci gaba da tafiya babu ko takalmi sauƙi na kawai dan fificin gyalen a saman kafaɗata har na isa bakin bishiyar bedin da ke nesa da yaran a lokacin kam allah ya taimake ni yaran duk sun watse a nan na masauki na safke ɗiyata da ke kuka ina ririgata. ta yi shiru safina yar mama za ki sha ruwa na faɗa tare da waro ido na waje ina kallon fuskarta lokacin da na ɗaga ta sama wangala baki ta yi ta kafe ni da ido yayin da na lumshe ido na ina jin wani iri a raina na jijjiga kaina tun yanzu ma kenan ina jin wani iri idan ta ƙura mani ido ina ga ta girma lokacin da za ta kalli tsakiyar idona ta tambaye ni wane ne babana shin zan faɗa mata cewa ba ta da shi ko ko zan kalle ta in faɗi mata safina wani babban dan siyasa ne babanki sai dai ba ta hanyar aure muka same ki ba na ja dogon numfashi ina kokarin tsayar da hawayen da suka cika mana fuska shin ko kashe ta kawai zan yi ta huta da wannan rayuwar na girgiza kaina ina ba zan iya ba daga ciki na fata fito kuma ina ƙaunarta nishin da ta fara yi ne ya mayar da hankali na gare ta yayin da take daga hannu sama tana wangala baki da alamu kashi take yi a ƙasa na yi saurin daga ta sama ina kallon jikinta da ke cike da ƙasa da ta haɗe ta kashi ta sa hannu da niyyar murjewa da alamu ƙasar tsunkulanta take yi tausayinta ya kama ni yarinya abin tausayi domin tunda na haife ta sau ɗaya kacal jikinta suka taɓa ganin wando shi ma 'yar kutungu na cince sa tunda na sa mata shi ya yi mata kaɗan ban kuma samun wani ba. tsayuwar bakar mota kirar bugatti ya sa ni saurin miƙewa tsaye na sabidiyata duk da kashin da ke jikinta na ciba ta sama ina ta tafiya kamar zan kifa ƙasa yayin da idona suka kasa tsayar da ƙwallon da ke malaya a ciki a hankali ya sauke glass ɗin ya bi ni da ido na waiga na kalle shi tare da ƙara sauri duk da kuwa na san ba magana zai yi mani ba bari ya biyo ni haka ya ci gaba da kallo na har sai da ya gagara hango ne sannan ya kifa kan shi a stiyarin mota yana mai da numfashi a walce abubakar abdullahi alaramma kenan mamallakin gidajen mai petroleum sha biyar a cikin jihohinmu bafin latanin usul mai cike da kwarjini da kamala ya ɗago idanun shi da suka kada suka yi jawur yana kallon hanyar da na bi a hankali ya tashi motar ya hawo bisa kwalta duk da yanayinsa ya canza amma natsuwarsa ba ta sauya ba don haka an nutse ya tuka motar har kofar ƙaura yayin da ya fakin bakin kofar wani katon gida ginin da ya fito da sassarfa ya fada zauren gidan inda ya tarar da alaramma yana ba da karatu sai dai zuwan nashi ne ya saka duk almajiran gurin suka watse suka ba su guri ya zube bisa gwiwoyinsa a ƙasa tare da sadda kansa ƙasa yana sauke ajiyar zuciya a nutsa, alaramma ya kalle sa yana faɗin lafiya a sadiku daga ina kake ka haɗa wannan jibin ya dago ya kalle shi da idanunsa da suka canza kala a hankali ya ce baffa ka dubi girman allah ka yafe wa zainabu wallahi tana cikin mawuyacin hali ya kalle shi a nutsi lokacin da yake gyara takalmin kafarsa a hankali ya ce wace ce zainabu ya dago yana kallon shi a razane ko sau ɗaya alaramma bai canza daga kalamansa ba kullum tambayarsa ɗaya wace ce zainabu bayan ya fi kowa sanin kowa ce ita hawaye suka silalo saman kuncinsa lokacin da yake faɗin baffa ka dubi girman allah ka yafe mata ko za ta ga haske a rayuwarta wallahi ta yi nadama ya murmusa yana faɗin kana ta in yafe a sadiku shin wace ce za a yafe mawa to masu sauraron mu duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa da alkhairi. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci mu koyi harshen farisanci Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da saduwa da ko a cikin darasi na shida a shirinmu na mu koyi harshen Farisanci da muke gabatar muku daga sashen Hausa na mura Jamhuriyar Musulunci ta Iran a nan birnin Tehran. Idan ba manta ba a shirin da ya gabata mun ji cewa Muhammadu dai yana so ya tafi ɗakunan kwana da ke gini na biyu ya rayu a can tare da sauran ɗalibai da suke zaune a wannan gini saboda haka muhammadu da ramin sun je wajen mai kula da ɗakunan ɗalibai kuma daga yau muhammad da ramin sun tafi ɗakin ɗalibai inda ramin yake zaune sannan kuma a cikin wannan ɗaki akwai wani ɗalibin daban sunansa sa'id sa'idu ɗalibi ne a ɓangaren likitanci. Ramin ya yi wa Sa'idu bayanin Muhammad, kamar yadda ya yi wa Muhammad bayanin Sa'id. Kafin a ji yadda ta kaya tsakaninsu, sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar yadda aka saba. tubam. Ina lafiya. In. Wannan. Man. Ni. Hastam. Nake. Khoshbaqtam. Na ji daɗi. Khosh amadid. Barka da zuwa. Dar mored. Dangane da. Dar mored shoma ba. Dangane da kai da. boman. دنی او شی صحبت کرده یای مگنه او شی می آید ینا زوا ب زوا به اتاق زوا دکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی ونده بابو کومی اتکنسا تخت گدو این تخت خالی است ونن گدو باب کومه اکنسا کمد کبوت این کمد ونن کبوت خواهش میکنم گوده نکی خیلی ممنون گوده خیلی قره To bayan aka saurari waɗannan kalmomi yanzu sai mu je cikin shirin mu je da ta kaya tsakaninsu. Muhammadu da Ramin dai sun tafi ɗaki. Suna a ɗaki wanda yake hawa na biyu ne. Ramin da Muhammad sun ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin sai suka shiga. Sa'idu dai yana cikin ɗakin. Sai a saurari yadda tattaunawa ta kasance a tsakaninsu. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است. خوب است. این تخت خالی است. متشکرم. این تخت من است. بله. این تخت و این کمد شماست. خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین. خواهش می کنم. تو انزو کما سی اکار منن ونن و. اما tare da سلام سعید سلام علیکم سعید سلام حال شما چطور است؟ و علیک السلام یا یا ککی خوبم متشکرم این آقا محمد است لافیا لونکی نگوده وندن مال محمد نی سلام حال شما خوب است سلام علیکم کنا لافیا سلام متشکرم من سعیدم و علیکم السلام نگوده نی سعید نی خوشوقتم نجددی خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده برکه زوا رامین یای منی مگنا دکی دکی. سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است سعید محمدو دگیو زیزو زیزو شی دالبین ادبین پارسنچی نه خوب است این تخت خالی است دکیو wannan gado babu komai a kansa. متشکرم. این تخت من است. نگوده. wannan gado na ne. بله. این تخت و این کمد شماست. نعم. wannan gado da wannan kabot naka ne. خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین نگوده سعید نگوده رامین خواهش میکنم گوده انکی تو مدلا هر ولایو سه sai a ونن تتونا واد کیو domin kuwa a cikin wannan tattaunawa an yi amfani da salon yaren farisanci da ake amfani da shi yau da kullum sai a ƙara saurara da kyau. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است خوب است این تخت خالی است متشکرم این تخت من است بله این تخت و این کمد شماست خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین خواهش میکنم تو اندیجی چوا ینزو محمدو یا رگا یا سامو داکی سانن kuma ya samu cikakkiyar masaniya dangane da babban ginin ɗalibai mai namba na biyu akan haka ya je ya ɗauko littattafansa cikarsa da dukkanin sauran kayayyakinsa ya kai sabon ɗakinsa ma'ana ya canza ɗakinsa kenan saboda ɗakinsa na farko ƙarami ne sannan kuma yana da kwaramniya da yawa da fatan dai a wannan karan muhammad dai zai ji daɗin sabon ɗakin nasa to kafin mu karkare shirin namu sai an sake sauraron kalmomin da aka ji tun daga farko. خوبم اینا لافیه این ونن من نی هستم نکی خوشوقتم نجدادی خوش آمدید برکا دزوا در مورد دنگنه دا در مورد شما با دنگنه دا کی دا با من دنی او شی صحبت کرده یای مگنا. او شی می آید ینا زوا ب زوا به اتاق زوا دکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی وند بابو کومی ا تخت گدو این تخت خالی است ونن گدو باب کومه اکنسا کمد کبوت این کمد ونن کبوت خواهش میکنم. کنم گوده نکی خیلی ممنون نا گوده خیلی قره To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi sai mu kawo ƙarshen shirin namu a nan da dala Ubangiji a mako na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shiri. Amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad da Hajifur da haɗa shirin a fefe ni Abdullah Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. mai magana gwani lawan ali gamadan kura jihar kanan daban najeriya ina so in tuna wa gwamnatin shugaba buhari cewa a lokacin yakin neman zaɓe gaban ƙasa muhammadu buhari ya dinga kuka a cewa talakan najeriya ina cikin wani hali da yake sayan mai a man fetur a lita ɗaya naira tamanin da biyar to yau an waye gari yau a cikin garin kano ko ma da wasu sanna cikin ƙasar najeriya cewa a man fetur ne ma ke kulle 400 litar gidan mai so ina kuma ga sauran masu sai da mai na bakin titi da sauransu so gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin shugaba buhari fatanmu shine ya cika alkawarin da ya dauka wa talakawa ka ita shi a gama ga allah a tambaye shi shin ya yi da wancan alkawari domin muna kyautata masa zato shi yasa muke faɗa masa domin isamu iji cewa ga alkawarin da in ya manta masu bashi shawara ba su tuna ba to mu talakawan najeriya mun tuna masa mai magana gwani lawan ali gamadan hassan barka ina gaida ka kai da abokan aiki ka baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio mana musulunci na iran eh, suna na nafi baba nafisa dan wanda zan da ke nan burin tare abuja na yau ina so in shi na ga misai le prezan baba eh, bazu muhammad eh, na kokarin da yi na tsohon tsohon askara kwanci tsohon soji wanda suka yi ta dubi da goma sha bakwai maido su hilin daga dan samu mai su da gurbi wurin wasu ma'aikatan kenan nan kiran da nake so in ya kamata a ce ba wai gadi kawai za a bar su ba har filin daga a kai saboda duk ma irin yadda za a yi wannan tsohon sojojin nan sun yi sojojin da ke da kai na zamanin yanzu e treni da iya aiki da basira kuma wannan matasa matasan nan jan sojoji wanda aka kora ga aiki da wasu dalili da sun nemi gafara ga baba shugaba bazo muhammad muna neman e janye wannan hushi da aka yi da su a maido su su ma hilin daga ganin cewa su masu jini ga kai ne dan uwanku na fi ba na fi dan wala zama zanen birnin tare abuja ne To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. daga ƙarshe ga shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na macin asiya to a yau za mu dubi ne akan shirin ganawa da aka sanar za a tsakanin shugabannin kasashen siriya turkiya wanda har yanzu ba ta tabbata ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin abin da yake kawo jinkirin wannan ganawa. daga lokacin da aka yi wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen iran rasha da turkiya a birnin tehran a ranar 19 ga watan yuli na wannan shekara da ake ciki ake ta hasashen cewa za a yi wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen turkiya da syria wannan ne bayar da fata a kan cewa watakila ganawa tsakanin assad da urdugan za a yi ta ne a kusa kuma a wannan tsakanin an rika samun tattaunawa da kuma gana da aka rika yi a tsakanin jami'an tsaron kasashen biyu wato turkiya da kuma siriya din domin tattauna batutuwa da suka shafi harkokin tsaro ganawa ce ta larura ta makwabtaka sannan kuma uwa uba kasantar turkiya ta da sojoji a cikin wannan ƙasa wanda siriya take ɗauka na mamaya wannan batu ne na kasanto sojojin turkiya a cikin wannan ƙasa sannan kuma da yadda a baya ta taka rawa wajen yakin basasar da ƙasar ta siriya ta fuskanta waɗannan dalilai sun sanya ƙin amincewar siriya da ai wannan irin ganawa tsakanin shugabannin ƙasashen biyu a wannan lokaci kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto gwamnatin syria tana cewa sai idan baya an gudanar da zaben shugaban kasar turkiya ne a nan gaba sannan za a bude magana akan yiwuwar wannan irin ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu abin tambaya a nan shine to ina aka dosa dangane da alakar kasashen biyu kuma a ina ne za a samu mafita to yakin da ya barke dai a kasar ukraine ya sake hargitsa alakar kasashen duniya da suka hada da na wannan yankin na yammacin asiya da kuma rawar da kasashen suke takawa a cikin wannan yakin kasashen iran da turkiya sun zama wato a cikin wannan yankin kasashen iran da turkiya sun zama na gaba ta fuskar fitowar tasirinsu fiye da baya tun bayan ɓallewar yakin na ukraine sai kuma saudiya da ƙasashen yankin tekun fasha masu daraja ta biyu ta fuskar tarihi hakan da yana nuna cewa waɗannan ƙasashen iran da turkiya da ma saudiya sa da tasiri mai girma da za su iya yi a fagen siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai a ce ƙasashen su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya wannan lamari ya dagulawa amurka da ƙawayenta na turai lissafin don haka suke faɗi tashin ganin sun kara matsayinsu na cigaba da zama waɗanda suke jagorantar duniya ko kuma cibiyar duniya watakila babu abin da yake nuni da damu amurka alakan alaƙa iran da rasha kamar yadda shugabannin amurkan ke fitowa na yin furuci daga lokaci zuwa lokaci kakakin fadar white house john kirby ya taɓa faɗin cewa alaƙa ta fuskar tsaro tsakanin iran da kuma rasha cikakkiya ce ta kowace fuska hakanan mun ji yadda daga lokaci zuwa lokaci amurkawan da kuma ƙawayensu turai suke fitowa suna magana akan jirage marasa matuki na iran a ƙasar ukraine duk da cewa iran din ta sha musanta cewa ta sayarwa da rasha ko ta bawa rasha ne domin amfani da su a wannan yakin illa iyaka wani batu ne da ya rigayi yakin na ukraine dukkanin kasashen biyu suna da kiyaye da yammacin turai a fili yake ba ɓoye ba wato jamhuriyar musulunci ta iran da kuma rasha ba su ga maciji da kasashen turai domin kasashen na turai sun kakaba musu takunkumai kuma babu wani abu a gabansu da wuce su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya wato iran da rasha domin su ƙalubalanci abin da ke faruwa na ƙoƙarin ci gaba da fara mahangar turai da amurka su kaɗai a kan duniya suna son ganin cewa amurka da ƙawayenta ba su yi nasara ba a cikin ukraine yin nasarar amurka da ƙawayenta a ukraine yana nufin ƙarin matsin lamba akan iran da rasha da kuma kowace ƙasa ma take tunanin ficewa daga biyayyar kare da mai gidansa ga amurka da ƙawayenta na turai wani abu mai muhimmanci da ya kamata a yi ishara da shi a nan shine cewa ƙasashen na turai da amurka suna jin cewa su ne cibiyar duniya don haka dole ne sauran ƙasashe su zama masu yi musu ɗawafi. duk faɗi tashin da suke yi a wannan yakin da yake faruwa a ukraine shine hana wannan matsayin nasu gushewa domin idan rasha ta yi nasara to abin da zai biyo ba shine duniya ta tashi daga kallon turai su kadai a matsayin cewa su ne uwa ba da mama da sai an yi musu biyayya a zauna lafiya a duniya tafiyar da harkokin duniya zai tashi daga halayyar kama karya da shifta irin ta amurka da turai zuwa wani salo da zai yi kama da shawara da musayar ra'ayi akalla a tsakanin kasashen da ba na turai su kaɗai ba za kuma a tashi daga ƙoƙarin farawa duniyar al'adu da hanyoyin rayuwa da salanta na turai akan afirka da amurka da turai suke sanyi akan al'ummun duniya a afirka da kuma asiya hatta ƙasa kamar turkiya wacce take da alaƙa da kuma wato kyakkyawan tarihi na kasantuwarta mai son shiga cikin ƙasashen turai ita kanta ba ta son ganin duniyar nan ta zama mai faliɗa a bisa tarihi da al'adu turkiya ƙasa ce ta gabata tsakiya tana da nata tarihi da al'adu da suka sha bamban da na turai kuma babu shakka wannan bambancin da tarihin yana daga cikin dalilan da suka sa turawan suka shigar da ita turkiyan cikin tarayyarsu waɗannan sauye-sauye suna takarawa wajen ganin turkiya ta sake lissafi a siyasarta dangane da makwabtanta da suka hada da siriya kuma saboda ta fahimci cewa turawan fa sun rufe mata ƙofar shiga cikinsu yakin ukraine ya zama mata gobarar titi ta yadda take cin moriyarsa na son tabbatar da cewa ita gada ce a tsakanin kasashen gabashin duniya da kuma yammacinta kuma tana nuna wa duniyar cewa ita wuri ne da za a iya zuba hannun jari musamman ma dai da yake a halin yanzu ana samun waɗanda suke janye hannun jarinsu daga jamus faransa da wasu kasashen turai da ma ita kanta amurka turkiya ta gamsar da rasha a kan cewa za ta iya zama cibiyar makamashi da zai rika isa zuwa cikin kasuwannin duniya musamman turai hakanan makamashin da zai rika fitowa daga kasashen azerbaijan da wanda zai fito daga iran da kuma kazakistan domin ganin wannan manufar ta tabbata to turkiya fa tana da bukatuwa da zaman lafiya mai tabbaci da ya kunshi kyakkyawar alaƙa da makwabtanta musamman syria tana son ganin an kawo ƙarshen yaƙi a syria baki ɗaya wanda ita turkiyan tana da hannu cikinsa tun barkewarsa ta fuskar syria ta kowa da sanin cewa tabbas samun cikakken zaman lafiya a cikin yana da buƙatuwa da turkiya wacce ta yi uwa kuma makarbiya a kan yaƙin ƙasar inda ta rika taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda sai dai abinda mahukuntan da ɗin suke fargaba shine halin hawainiya irin na urdugan zai iya rikidewa ya sayo launi bisa dacewa da yanayin da zai samu kansa a ciki kamar yadda ya rika yi gabanin yakin na shekara ta 2011 a syria don haka ne syria ta kafa sharaɗin cewa sai idan an yi zaɓe a ƙasar ta turkiya sannan ne za a yi batun tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu musamman ma dai a matsayin shugabanni to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare ba ke ɗami ban kwana da kuma muna ga ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na gobe inda Mm-hmm.